Saka mai wuya. Inda a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu ko kuma abin da suke nema wanda ya danganci dabbobinsu inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan. Rugar nan wallahi wallahi lokacin da aka ji za a kama ruwa ƙasa da mun yi daɗi mun yi daɗi kwarai da gaske. Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC yau muna tafi da kashi na uku na muhawarar da muke game da halin tsaka mai wuya da Fulani suke ciki a Najeriya. Kamar da muka faɗa a baya Fulani suna fuskantar zargi a bangare ɗaya na cewa su ne aka fi gani ko kuma zargin su da cewa suna taukata asa na sassacen mutane da tsayawa kan titi suna tare mutane suna karɓi kuɗaɗe. amma a ɗaya bangaren kuma su ne ake ta tausayawa saboda halin wahala da suke ciki a wasu sassa na najeriya musamman a ƙasashen yarbawa To a cikin wannan shiri na yau za mu duba shin ko samar da wasu bukatu na su Fulani ɗin zai magance abin da ake fuskanta? Sannan kuma za mu ji amsa tambayar da za a yi na cewa shin shugabannin arewacin Najeriya kama da shi shugaban ƙasa da kuma gwamnonin arewacin Najeriya ɗin duka suna tallafa Fulani ko kuma dai sun kawo ido sun saka musu ne a cikin wannan wahalhalu da suke fuskanta. Ko me ra'ayi ne game da kiran da gwamnan jihar Kano abdullahi umar ganduje na cewa amma daina barin fulani suna zuwa kudu a fasa su zauna arewacin najeriya su fita daga cikin wannan matsaloli da suke ciki ba ta da bata lokaci ba ga Wakilin mana lagos gida jibrin ta da bakinsa salisu garba sarkin fulanin shagamu da kuma alhaji musa jika na kungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya ta amnesty international abubuwan da za ta yi abin da ya shafi inganta rayuwar fulani shine kamar gina ruwansu burtali dai ga baki ɗaya ko kuma abin da ya shafi eh, me yake da suna riga wanda gwamnatin tarayya ta bullo da shi a lokacin da ta ce za ta yi musu riga amma 'yan uwanmu na kudancin ƙasar nan sai suka kasa fahimtar menene ma rigan sai aka yi ta hayaniya har aka dawo aka manta da wannan magana shi ko riga ana maganan guri ne wanda aka killace shi eh, eh, fulatani makiyayi nan ne zai zauna da shanunsa kuma abincin da za su ci da ruwan kuma da za su sha da kuma makarantun kuma ƴaƴayensu so mm. kaga wannan akwai ƙalubale babba ga musamman ga gwamnatocinmu na arewacin Najeriya mm. domin mai tun da yake abin ya zama kudancin ƙasan sun fassara abin da wani fassara daban da aka ce za a yi wannan rigage domin a samu sauƙi yau hajji musa da kai maganar shugabannin arewa eh. kana ganin kamar ba sa taka wani muhimmiyar rawa kenan wajen inganta rayuwar fulani na ko kuma kare su daga eh, caccaka da tsana da ake nuna musu a wasu sassa na ƙasar nan ai ba wai kare su da ko caccaka a'a abinda ake magana haƙoƙinsu wanda ya kamata su ma su samu a matsayinsu na 'yan ƙasa mm. shine kamar wannan rugagen su ya kamata su yi kowane jiha ta yi ma nata fulanin irin waɗannan rugagen da kuma gina musu makarantu nasu mm. na 'ya'yayensu na fulani mm. da kuma karantar da su na abin da ya shafi eh, sanin Allah domin me saboda idan za a samu yaron bafulatani ya wayi gari ilimin arabic ba abin da ya sani saboda haka maganan tausayi da imani a tattare da shi kaga babu shi yasa kake ganin sai ka ga su kashe mutum ko kuma su fasikanci da matan mutum ko da ƴaƴayen shi duka da sunan cewa suna neman kudin fansa wanda kuma kaga inda da akwai ilimin kuma gwamnatocinmu na arewacin najeriya sun yi musu abin da ya kamata ina kyautata zaton ba za a samu irin waɗannan matsalolin ba shi yasa ka ji na ɗauko maka maganar nomadic hmm. nomadic ta zama tana gina makarantu a dazuzzukan da fulani suke zaune wanda ya danganci dabbobinsu abin da ya shafi ciyawa da ruwan da shi kan su kansu dabbobin za su sha a dai samu kwanciyar hankali wanda ya rataye a wuyan gwamnati inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan domin yin kiwo saboda kaga kowane lokacin abu ya taso in suka je kudancin ƙasar matsalan akan su take karewa kuma alhali in ka dawo nan arewa mu kuma suna kallon kamar hausa bahaushe shine kuma matsalar su su fulanin so hmm. saboda haka amma kuma in ka tsaya ka kalla sai ka ga su kansu matsalar kansu ne domin su su suke jima junan su ciwo a gani a zan koma bangaren shi sarki ka ji dai bayanan da shi alhaji musa ya yi game da wannan matsala ta fulani da sauran al'umma kawo yanzu akwai kira da gwamnan jihar kano ya cewa a hana fulani zuwa yankin kudancin najeriya da dabbobinsu kukun ya kuka ji wannan kira da gwamnan kano ya kuma gashi bafulatin ne dan uwan kafin eh, in ba da amsan gwamnan kano ina son bayani kan in ba eh, abin da jika faɗi da zo eh. yake duka kungiyoyin filanin nan ba su taimaka ma ainihin fulani eh. kamar yadda faɗa farko ba za ce gaba ɗaya ba akwai wasu ka kamar kungiyar mu alhamdulillah kowa riga sani ta ta taka rawa kwarai da gaskiya kudu maso yammacin ƙasar na saboda lokacin da ba mu kawo wannan kungiyar ba wace kungiya kenan ya sunan kungiyar kungiyar kungiyar sarakunan fulani haka kungiyar eh, sarakunan mana fulani na wasan yarubawa haka eh, to shine da muka shigo kuma ko ina muka da muka da kama muke zuwa ruga ruga ko ina mu zai wannan mutum na kona mu gidan sai su ga in ya mutum yau wannan wajen harbar gobe za a ce za mu wajen wannan haka muka riga zaga muka zanga zaga kuma tun daga lokaci an ka daina wannan da ta na rikici don kafin ka kula da baya ta an taba rikici da fulani wajen takirin da amma tun da muka shigo tun da muka shigo wannan makan wannan kungiya tamu na kungiyar sarakunan fulani alhamdulillah aka samu zaman lafiya wannan yankin saboda lokacin kunna a kansa hukumar hukunci a kansa a eh. kai shi wajen shari'a ina kai wajen shari'a mu za mu zo mu idan ya yi laifi mun tabbatar da ya yi laifi mu da kanmu za mu tilasta shi ya biya wannan kuɗin gona idan ko ba idan ko ba mu tabbatar da cewar abun ba haka bane to kaga kuma za a na lafiya sulhun don ni kana jin da ko lokacin da wani filan suka shiga aka ji sun shiga wani guri su yi fanna gurin nan aka kira ni da bijilanta da DPO gaba da muka je wannan guri wallahi da muka je muka ganin a karya ne a ce karya ake masu su da kansu mutanen da suka zo su kansu bije suka ce Allah da suka ce an masu banna ko ba ƙarya suka yi to yanzu za su za su nemo shanu a kira bayan da ka to gaba ga zai zai je nemo shanu hankalin sai tashi aka ta aka abin haga dan take suka ce dalla mai hakuri kan wannan bai zo ya jama wani rikici kaza suka ce dalla dan da mai hakuri shanu ne za su koma tunda da suka zai dare ya za su koma inda suke aka zato irin wannan ba sun shafa ruwa da yawa kuma alhamdulillah kungiyar mu din ta yi rawar gani kwarai da gaske a wannan yanki ba zan ce wai akwai mun kama mun kama mun akwai wanda suke wannan ci da ceto da me shi da ceto wani ma suke haddasa abun a jiya a ta kamar da wanda abun da ke faruwa yanzu akwai ma mu akwai ma sa kirki akwai sa kishin filan da akwai wanda kuma ba su kanun filan ne wani abu zai tashi da mata wannan karkashin wannan filan yake so ya ji wani abu ma bai faru ba shi zai sa abun ya ba jiya kama ya yan sanda su kama mutum don saboda me don su samu suke nema akwai irin wannan abubuwan akwai wani irin wannan mun san da su mun san kuma yana faruwa amma alhamdulillah kungiyar mu dai ta kuna filayen ta yi aiki kwarai da gaskiya kudu maso yammacin kasar nan kuma ta magani abin ba kwanan nan ba da aka shigo da wannan magana bangaren siyasa ake son kawo wannan wannan wannan rikicin na tsakanin filayen da manoma wanda an samu zaman lafiya gaskiya amma inda nake tare shi kuma shine maganar ruga rugan nan wallahi wallahi lokacin da aka tani za a kama ruwa kasa da mun yi daɗi mun yi daɗi kwarai da gaske saboda me filayen za su zo su zauna wuri guda kuma kuma a kafa musu asibiti an ce za a kafa asibiti da nasu da dabbobin su da makarantu da na islamiyya da kuma za a yi za a bayan shi kuma za a kawo kuma ofishin yan sanda shi ma a sa shi a wannan gurin mun ji daɗi kwarai da gaske kuma yi haka din shi ne zai kawo ci gaba kwarai da gaske hatta fulani suke zuwa suna yawo suna sai da nono kasuwa lungu lungu suna sai da nono kaga wannan abun zai daina duk wanda ke son nono ya je ruga ya je ya saye shi kaga kuma za su sai da shi da mutunci ko bayan shi akwai kamfanuka masu ne kamar yogurt yana ganin kamar ya daidai ko ba zan ba daidai ba ne don haka in wannan ina tare da bisa ɗari. To a gaishe ku malamai barkan ku da aiki jama'a nan muka kawo ƙashin kashi na uku na wannan tattaunawa ko muhawara da muke ji game da halin da Fulani suke ciki a Najeriya Allah ya kai mu rana wa za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din yanzu a madadin shi baban gida jibirin wakilin namu kenan da kuma bakin nasa Salisu Garba sarkin fulani mu tare da alhaji musa jika na kungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya wato amnesty international sannan da grace alheri abdul ta taimaka wajen haɗa shirin nan aliyu mustapha sakwati ne daga dc ku huta lafiya